فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاء جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين babu abin da ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙira wa Allah ƙarya, ya danganta masa abokin tarayya ko ya faɗa abin da bai faɗa ba a kansa. ko ya karyata ayoyinsa bayyanannu masu shiryarwa zuwa tafarki madaidaici masu waɗannan siffofi za su samu ɗan rabon jin daɗin duniya da aka rubuta musu a lahul mahfuz na daga alheri ko sharri har sai lokacin da mala'ikan mutuwa da mataimakansa suka zo musu don karɓar rayukansu sai su ce da su cikin tozartawa a gare su ina allolin da kuka kasance kuna bautawa kuma bayan Allah ku kirawo su don su amfane ku sai waɗannan mushrikai su ce da waɗannan mala'iku allolin da muke bautawa sun tafi sun bar mu sun ɓace mana ba mu san inda suke ba suka tabbatar wa kawunansu su kafirai ne sai dai wannan tabbatarwar a wannan lokacin hujja ce a kansu ba za ta yi musu amfani ba